Bismillahir Rahmanir Rahim Haske kashi na ashirin da uku A fakaice sannan ba tare da ta dube ta ba ta girgiza mata kai alamun kar ta kuka kukan nata ta haɗiye tana jin daɗin abin da amman ta yi mata ba sosai amma ke son mutane ba amma kallo ɗaya da ta wadiya ta ji yarinyar ta burge ta tana son mace mai kunya cikin murmushin yaƙin wanda ya munafarci bai ci riba ba mama ta sosa kai ai da naga suna kama shi yasa yi magana haka ne amma ke ma ai kayan jikinki Maryam ce ta baki haka amma take takan jima ba ta yi magana ba kuma idan ta yi din ba mai yawa take ba shi yasa umma ke kiranta da ba yawa ba daɗi umma ta yi murmushi tana bawa Judith umarnin saka wa diya sandwich dan ta ji daɗin abin da amman ta yi tun can dama amman ce kaɗai ke iya rufe bakin mama Hajiya Zayya ta miƙe tana taka ƙasa da ƙarfi ranta na ƙuna na ganin yadda suke ta yin nan nan da diya har da abba ake bata baki wai ta ci abinci ta yi kwafa tana tunanin abin yi Dream Home Furnishing Limited, Lagos. Suraj. Fitowa daga ofis ɗin dadi yana janyo ƙofar ofis ɗin. Yana shirin juya suka yi kicibis da fa'i. Ya laɓe ina kwana? Ta gaida shi tana murmushi. Martanin murmushin ya mayar mata yana kallanta. Lafiya kalau, ya warki. Lokaci guda ya ga murmushin da ke kan fuskarta ya karu. Ta gyara riƙon fals ɗin da ke hannunta cikin zumuɗi, ta ta masa abin da ya zama sanadiyar ɗaurewar zuciyarsa. ta farta masa abin da ya zama sanadiyar kulluwar wata alaka tsakaninta da shi alaka da daga ita har shi babu wanda ya hango ta diya ta yi aure cikin abin da bai fi sakan ɗaya ba murmushin da ke kan fuskar suraj ya ɗauke ɗin kamar ruwan sama sai ya ji kamar ta ce masa diya ta yi aure ta yi aure da sauri har haka gagawan me take haka amma me yasa ta yi aure to zama za ta yi tana jiran ka wani bangare na zuciyarsa ya faɗa masa a take gumi ya shiga zazzafo masa ya ji duniyar ta masa nauyi kamar wanda aka dora wa ita aka ji yake kamar ba gaskiya take faɗa masa ba duk abin da yake fa'ina tsaye tana kallon fuskarsa tana iya hango tashin hankali da kuma tsoron rashi a cikin idanuwansa abin da take faɗi ya zama gaskiya suraj sandiya yake amma kuma ya za a yi taukir ya riga shi samunta tunda shi bai yi nauyin baki kamar shi ba yallaɓai fatan dai lafiya ta faɗa ganin yana dafe bango kamar mai shirin faɗuwa idanuwansa da suka soma dinewa zuwa ja ya daga ya kalle ta ya haɗiye yahu zuciyarsa na ƙara ta masa rashin diya da yayi a aure haka da sauri kanta ta girgiza a lokacin da auren ya zo mata bata da wata mafita da ta wuce karɓar auren shi ya sa ta amince amma me yasa iyayenta ne suka rasu sannan mai gidan da take ciki ya kore ta kuma ita bata da kowa bayan iyayen da suka rene ta bata da wani zaɓi da ya wuce karɓar auren da ya zo mata daga sama dan dama ce da ba kowace mace ce za ta iya turewa ba, sai dai idan ba ta da rabo. Idan sai limshi yana jingina da jikin kofar ofis ɗin dadi. Waye wanda ta aura? Ya tambaya murya shi na fita da kyar. Tauƙyar aga. Na san ba za ka kasa sanin sa ba. Fa'i ta amsa masa kai tsaye. Da sauri ya bude idan ya kalle ta. Shi ko ya san tauƙyar aga. Ba wai shi kaɗai ba. Hata da wasu daga cikin ahalin aga ya sani. Ba wai dan tauƙyar ɗin ya kasance shahararre ba. Sai dan yana zuwa gidansa a da. sanda kanwar mahaifiyarsa Rahila take aure a gidan kafin a rasa ta. A lokacin zai iya cewa sun danyi abota da taukyar ɗan, kafin kuma ya dawo ya daina zuwa gidan. Sakamakon ɓatar Rahila na tashi ɗaya, amma ko bayan wannan lokacin sun ƙara haɗuwa da taukyar ɗan kusan sau ba adadi. Saboda idan zai iya tunawa ma ko watan da ya wuce sun haɗu, kuma suna da kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da taukyar ɗan da ba zai iya kiranta da abota kai tsaye ba. Yanzu taukyar a gashi ne ya aure diya kenan? Yanzu haka diya na can a gama shan. da auren taukir a kanta ba nasa ba ji ya zuciyarsa na wani irin ɗaci kamar wanda aka barbaɗa wa maɗaci da gyade iya tsayawa akan kafafunsa yana da da kansa fa'i kuwa bansa kawai take yi da kallo tana mamakin abin da yake ba za ta ɗora wa ƙawarta laifi ba don ba ta da laifin sauraci ne ya aikata laifi shi ya nauyin bakin sanar da ita abin da yake ransa yanzu ga abin da ya faru da shi Ekra na kwance akan garin ɗakinta tana bacci wayarta da ke aje a gefe ta shiga duri da kyar ta iya mika hannu ta ɗauki wayar ta kara a kunnenta bayan da ta ɗaga kiran ba tare da ta buɗe ido ba ta ce hello cikin muryar bacci daga ɗaya ɓangaren taukar da ke tsaye a gefe cikin dan studio ya ce wai bacci kike Ji murya yayin ta yasa ta buɗe idonta tana shafe fuskarta na tashi ta faɗa tana zama ina diya kamar mai neman diya a ɗakin ta buɗe idonta da kyau tana baza shi a cikin ɗakin sannan ta ba shi amsa da tana ɗakin umma ɗazu ta zo ta tafi da ita oke na sa ni a ɗebe kayana a mayar da shi sabon ɗakin da za mu koma. Na san diya ba ta da wasu kayan da za ta saka. Ki je ki tambaye ta kalar kayan da take so. Idan ta faɗa miki sai ki je ɗaki na na da. Na aje ATM card ina akan dressing mirror. Ki ɗauka ki je ki mata siyayyar kayan sawa. Ta zuro kafafuwan ta ƙasa tana hamma. To hamma. Ya gyaɗa kansa. Mota ki akwai mai? Ta miƙe tsaye tana faɗin. Akwai ko babu zan sha ko na sa a shawo min. Oke sai na ji ki. ta gyaɗa kanta tana kashe wayar ban ɗaki ta shiga ta yi wanka sannan ta sauya kaya ta fita daga ɗakin ta nufi ɗakin umma diya tana zaune a bakin gadon umma tana shan wani kunu a cikin mug da umman ta bata ta ce ta sha akai akai take daga kanta tana kallon ɗakin da take ciki umma ce ta shigo ɗakin ta kofar falo tana kallon ta ta sunkuya da kanta ƙasa tana murmushi wai har yanzu baki shanye ba na kusa shanyewa ai muryarta mai sanyi ta faɗa kanta a ƙasa cike da girmamawa ni da nake cewa bari na zo na ƙara miki umman ta faɗa tana zama kusa da ita a lokacin amma da take tare da umma ta shigo diya ta daga kai ta kalle ta tana amsa sallamar da ta yi cikin wannan murya ta mai kama da amma ta dole ta shanye ne amma ta tambaya umma na murmushi ta ce tukunna dai kin gadiya ki ɗauke mu a matsayin iyayenki ki ɗauka nan gidanku ne wannan ɗar-ɗarin da kike yi da mu ki daina shi ki saki jikinki nan gidan mijinki ne cewar amma ita dai umma kallanta kawai take yi tana mamakin sakin jikin da amma ta yi da diya diya kuwa kanta ta ƙara kuyarwa tana jin wani iri duk kunya ta ishe ta salamu alaikum ikara ta yi sallama daga bakin kofa umma da amma da kuma diya suka dube ta suna amsawa a tare cike da mamaki umma ta tambaye ta ina za ki fita na kin shirya amma ne ya ce na je na yi wa anti diya siyayya ba ta da kayan da za ta saka shi ne na zo na tambaye ta kala kayan da take so ai gwanda da yi wannan tunanin Don abin da Rahama ta yi mata yau ban ji daɗin ba. Cewar Umma. Gida ikira na tattarewa ta ce, "Mama kuma, me ta mata?" Ta tambaya tana duban diya. Ki manta kawai, Hafiza ta yi maganin ta ai. Ai dama idan mama bata iya bakinta ba wata rana sai bakinta ya janyo mata abin da zai sa ta kuka. Ba na son rashin kunya ikira Cewar Umma rai a bace. Ya haƙuri. zaki ki yi abin da ya kawo ki ne ko kuwa? Anti Diya, wani kala kaya kike so? Ya ta tambaya. Diya ta kasa cewa komai, sai gyara rikon mok ɗin da yake hannunta da ta yi. Amma ta dubi ikira. Ki zaɓo mata kayayyaki masu tsada wanda za ta tsoka ne idan makiya da su. Umma ta kwashe da dariya. Sadakar Hafiza ta gabo ne. Amma ta dube ta. Me yasa zaka bawa maki dama da zai yi nasara a kanka? Ai kai ta cusa masa haushin da zai kashe shi shine daidai. Umma ta jinjina kai. Haka ne. To ni zan tafi. A dawo lafiya. Kuma kar ki daɗe fa. Hafiza ta amsa da to umma. Hajiya Zayya. Abubuwa sun cakuɗe Kundis. Na kasa taɓuka komai. Akan ido na gudaliya take ta azabtuwa. Ina ji ina gani Tauƙir ya je ya auri wata ba gudaliya ba. Faruk da Tauƙir sun ɗauke Jamal daga gidan. Gudaliya na cikin damuwa Kundis. Tsohon boka kundis sulsul ya gyara zamansa. Yana kaɗa sabgar da ke hannunsa kamar kullum. Yanzu me kike so ne miki ga mandi? Wannan yarinyar da saboda ita Taukir ya maru gudaliya, ita nake so a kawar Kundis. Kundis ya gyaɗa kansa, sannan ya nuni da hannunsa kan wata kwarya. A take ƙwarya ta tashi tana yawo a iska har ta iso gabansa. ‘Yan tsaface-tsafacen sai yana tofa da lamisan tsafinsa. Hajiya yana can durƙushe a gabansa tana kallon duk abubuwan da yake yi. Menene sunanta? Ya tambaya. Sai da ta ɗan yi shiru kafin ta tuno sunan da ta ji ta faɗa a ɗazu a san da Hajiya ta tambaye ta. Diya. Tana furta sunan wata wuta haɗi da tatsatsi. ya fito daga cikin ƙwaryar gaban kundis kafin wani irin haske mamaye ko ina na ɗakin. haske ne mai yawan gaske wanda sai da ya sa kundis daga mandi kare fuskar su a hankali a hankali hasken na raguwa har ya baje kundis ya sauke hannunsa yana leƙa cikin ƙwaryar a tsorace ya janye kansa sannan ya batar da ƙwaryar ɓat a iska cikin tashin hankali ya miƙe tsaye ya shiga safa da marwa yana sharshe gumi cikin zillimi zayya ta dube shi kundis fatan komai lafiya kansa ya girgiza yana zama akwai matsala ga mandi cike da tashin hankali zayya ta rasa masa tana faɗin Wace irin matsala kuma kundis? Kansa ya jinjina. Kin yi sake tun da har haske ya bayyana a ga mansion. Tabbas kaddarar wannan yarinya kamar sunanta take. Ko da na duba allon sihiri na game da ita, babu komai sai haske. Ba na iya ganin komai a ciki face haske. Kuma ko da sama da kasa za ta haɗe ba zan ga komai ba face wannan hasken. Ke ba ma ni kaɗai ba. Duk wurin wani boka da zaki je ba zai iya ganin komai ba sai hasken nan. Kundis ka da ni da jijiyoyin wuyana. Sai magana kake yi akan haske haske haske. Ban fahimci komai ba fa. Kansa ya girgiza. Bai zama lalle ki fahimta ba dama. Amma ni dai na faɗa miki. Ki haƙura da wannan abin kawai. Kin cutar da ahalin a gamanshon. Ya isa haka. Dan daga yanzu ba za ki sake cutar da kowa a cikinsu ba. Saboda haske ya ratso tsakaninsu. Zayya ta miƙe tana huci. Ba sai ka ce min na haƙura ba, dan ba zan haƙura ba. Cutar da duk wanda ke cikin agamashin kuwa yanzu na fara. saboda ban fara da in daina ba. Sai a yanzu nake jin zan baza komata mata don ta kamo min kifi. ta juya ta bar gurin. Ki yi addu'a kada Allah ya sa kifin na garin ki, saboda jar koma da kika saka don kamun kifin. Ni baba da ya ce kundis, kamun kifi kuma a jini na yake, don haka karka damu kaji, na san yadda zan yi. Tana kaiwa nan ta fice, kundis ya girgiza kansa yana murmushi. Suya da ke laɓa a cikin ɗakin ya fito ya zauna kusa da kundis. Ina jiwa ga ranar da za ta yi nadama haihuwarta da aka yi. Idanunta ya rufe da san kanta kundis, zayya ta yi nisa ba ta jin kira. Kundis ya gyaɗa kansa. Na san ba za ta haƙura ba kamar yadda ta ce. Za ta ci gaba da fafutukar ganin bayan wayannan ahali da ba su mata komai ba face alkhairi. Daga ƙarshe kuma ni zan gama da ita. Cike da mamaki suya ya ce, kai kuma Kundis, ƙwarai kuwa ni. Aiki na farko da zan yi mata, na faɗa mata cewar idan har aikin ya karye, akwai abin da zai biyo baya. Na ba ta zaɓuka masu yawa, ciki har da rasa ranta. Daga ƙarshe sai ta zaɓi sadaukar da jininta ga dodon tsafina. Don haka idan har ta ci gaba da yin abin da na hanita, allura ce za ta tono garma daga ƙarshe ta zai tono duk binne binnan da ta yi za su haƙo kansu a lokacin ne kuma dodon tsafi na zai shanye jininta suya ya gyaɗa kansa ko ka san ta raba ni da yata na sani suya amma ni yanzu ba zan yi shiru na zuba mata ido ba dole yata ta san cewa ni ne ubanta na gaskiya ba ta a gaba ba yanzu me za ka yi suya ya gyaɗa kansa suka haɗa ido da kundus zan tona mata asiri ne kundus ya girgiza kansa baka buƙatar yin hakan wannan yarinya da ta shigo gidansu ita ce za ta zama salar tonuwar asirinta duk da haka dai ina buƙatar yata diya a karo na barkatai ta daga kanta tana karewa ɗakin da yake amsa sunan nasu ita da perfect a ga yanzu sosai ɗakin yake da girma don akwai ɓangare guda da aka keɓe aka adana kayan kiɗe-kiɗe da ta san cewa nasa ne stage ne a gurin wanda ya ƙunshi piano jita microphone da violin daga gefe kuma akwai wasu shelf guda biyu da ke kunshe da tarin awards kala-kala sai kuma kyakkyawan gadon da ke gefe guda na ɗakin bayan shi kuma akwai wasu sofa har guda biyu da ke ɗauke da coffee table a tsakiya ɗakin ya mata kyau iya kyau don komai da ke ciki ya tsaru komai yana ma'aji wanda ya dace da shi tun ɗazu take ta hange-hange wai ko za ta samu inda drawer take a ɗakin amma bata ganta ba sai wasu chest drawer da ke ajiye miƙewa ta daga kan sofa ɗin da take ta taka ta isa gaban wani babban hotonsa da ke manne kusa da gurin da za ta iya kira da studio a ɗakin. Tsayawa ta yi a gaban makeken hoton da ya fi ta tsayi. Hoton take kallo tana nazarinsa. Zaune yake akan wata royal chair yana sanye da farar suit, fuskarsa ɗauke da wani guntun murmushi. Mr. Perfect ta farta a hankali. I love you. Su ne kalamai ukun da ya farta mata ɗazu da safe. Barin jikin hoton ta ta nufi wata kofa ɗaya da ke cikin ɗakin. Bayan ta shiga da fita, kuma ta riga ta fahimci cewa bathroom ne a bayan kofar. elai kuwa tana budewa ta cika da kyakkyawan ban da idan aka ba ta dama za ta iya ƙarar da rayuwarta a ciki ba tare da tunanin komai ba. A ganin ta rayuwa a cikin wannan ban ta fi rayuwa a makoko. Idan har ba idanta ne ke mata gizo ba, ban kaɗai ya fi ɗakin da suke kwana a gidansu kyau. In ma za a haɗa. Tsayuwa ta ci gaba da yaɗan gajeren korido ɗin da ke farkon shiga ban Wata slide ce a jikin korido ɗin. Don haka ta saka hannunta ta tura ta zuwa gefe. Wani kyakkyawan closet ne mata barka da zuwa. Baki buɗe take kallon gurin. Dan kaya ne jere kamar wani shagon siyar da kayan sawa. A gefe guda kayan maza ne, wanda ta riga da ta san cewa na Mr. Perfect ne. Ɗaya ɓangaren kuma na mata ne, wanda da alama nata ne. English West ne da Abayas, wayanda kaf tunaninta bata ta taɓa jin ta hasaso kanta sanye da irin su ba. Kayan ta shiga dubawa har da takalma masu kyau da jakukkuna. ta daɗe tana duba kayan kafin ta samo wasu pajamas masu kyau riga da wando ne masu faɗi ta saka su a jikinta sannan ta dawo jikin miro ta ci gaba da kare kyawawan dogayen rigunan da suka fi burge ta tana jin kamar ba gaskiya ba ne tauƙyar da sallama a bakin sa ya turo kofar ɗakin da umma ta sanar masa da ya zama nasa a yanzu amma har ya shigo ciki bai ga kowa ba hakan yasa ya ƙara sa jikin sofa ya aje backpack ɗinsa kafin ya shiga duba ɗakin yana yaba yadda aka tsara shi ransa ne ya raya masa cewa tana bayi da haka ya nufi can tun kafin ya buɗe kofar ya ganta a buɗe dan haka ya tura ta ciki ganin kofar closet ɗin da ke farkon ban ɗakin a buɗe ya sa shi tunanin tana ciki kansa ya leka ciki ya hango ta tsaye a jikin miro tana kara wata farar doguwar gown a jikinta kayan jikinta ya bi da kallo kafin idanunsa ya tsaya akan fuskarta ta cikin madubin murmushi ya asan da zuciyarsa take gaya masa cewa wannan kyakkyawa fa matarsa ce halalinsa a hankali ya shiga ciki gaba ɗaya ya tsaya daga bayanta, yayin da ita kuma tana lura da shi. Ta yi saurin juyowa ta aje gaun ɗin kanta a ƙasa, jikinta har rawa yake tana ƙara sinni kai. Barka da gida, Yoruba girl. San da zuwa, ta faɗa a maimakon amsa maganarsa ta farko. Hannayenta da ya fi son riƙewa a da yaushe ya kamo cikin nasa. Diya ta kuma sinne kai tana jin kamar ta ruga a guje. Ban taɓa jin kin kira sunana ba diya. Ina so in ji kin kira ni ko da sau ɗaya ne. Ta yi shiru, zuciyarta na resi na ƙirjinta. Ta kasa ɗago kanta, ta kasa magana, sai ƙoƙarin janye hannunta da take yi cikin nasa. Maimakon ya sake ta, sai ya ƙara matsawa kusa da ita sosai, ta yanda har ƙafarsa na taɓa ta ƙafar. Ban san me yasa ba kya so na riƙe ki ba, ko na yi gaggawa ne. Ya tambaya yana so su haɗa ido, amma ta ƙi yadda. Kansa ya girgiza. Ban yi sauri ba kuki. Ta wannan hanyar ne zan bi na nuna miki kalar soyayya da nake miki. Na san cewa ba kya so na kuki, saboda haka na ce zan koya miki suna. idan har ba na riƙe hannunki ba irin haka ta yasan zan koya miki soyayya ta ina buƙatar riƙe hannayenki a koda yaushe ina so na riƙe su kamar dai haka idan har suna tare da hannuna na san ba zan taɓa faɗuwa ƙasa ba diya ta kalle shi idanunta na cika da ƙwallon rashin dalili to me yasa zai yi tunanin ba ta son sa shi haka tunaninsa ya faɗa masa to wai ita tana son nasa ne ma ta tambayi kanta ita kanta bata san wani matsayi perfect a ga yake da shi a cikin ranta ba ta san dai yana da girma a cikinta kin gadiya alkawari ne miki kan zan zama ki. na miki alkawarin baki rayuwa mai kyau me yasa kuma yanzu kike kuka kanta ta girgiza tana share kwallar da bata san ta zubo ba idan dai dan ina rike hannunki ne kar ki damu ba zan taba yin nisa ba tare da kin fara suna ba a koda yaushe zan tsaya a can nesa ba zan taba wuce iyaka ba har sai ranar da kika fita cewa kina suna da bakinki na miki alkawari diya ta kalle shi kuka na son kama ta kukan da bata san dalilinsa ba hannunsa yasa yana share mata kwallar kukan ya isa haka zo mu je kira abin da na kaya miki ya ƙara shi yana jan hannunta na dama suka fita daga closet ɗin cikin ɗakin suka koma ya zaune da ita akan sofa da ya aje jakarsa shi ma ya zauna ya kamo hannunta ita kuma ta zuba masa ido tana jiran abin da zai ce yau ta kasance rana ta farko da za mu kasance tare da ni da ke da a ce kina so na watakila ya kasance first night mu. ya kamata a ce na riƙo wani abu na kaya miki amma kin gani ya ɗanyi fasali yana sakin hannunta tare da nuna mata hannayensa da babu komai. Ban zo miki da komai ba, sai katuwar zuciyata da ke cike fal da sanki har yana zuba. Farin ciki ya sumbaci zuciyar diya, ta ji kamar ta yi marmashi don ta nuna masa jin daɗin kalamansa. Irin wa'annan kalaman nasa sai a waka ta saba jinsu. Yau kuma gashi yana faɗa domin ita, ba tare da kiɗa ko wani sauti ba, face na bugun zuciyoyinsu. Amma na zo miki da wani abu kuma. Ya faɗa yana kashe mata ido ɗaya. Ta sauke idanunta cike da jin kunyarsa. shi kuma ya murmushi yana bude jakarsa sannan ya zaro kwalin waya ya kamo hannunta ɗaya sannan ya dora mata akai. na saka miki sim card ɗinki a ciki ki amfani da ita take ce tunda ta ji batun sim cards ta san waya ce amma kuma bata tabbatar ba sai da ta ɗago da idanta ta kalli kwalin iphone ɗin da ya ɗora mata akan hannun iphone irin wacce ke rike a hannunsa irin iphone ɗin da ake yayi hannunta ne ya shiga rawa don haka taukir ya saurin janye nasa hannun da kyar ta janyo hannun nata sannan ta saka ɗaya hannun nata da ke karkarwa kamar an kara ta a injin markaɗe da ƙyar ta iya buɗe kwalin ta zaro waya tana kallo sai ta kasa magana ta nemi kalaman bakinta ta rasa idan ta ɗago ta kalle shi kwalla na sako mata na na ba na so ki riƙe a barki ya faɗa yana girgiza kai kuka ya ci ƙarfin diya ta riƙe wayar a hannunta tana rera shi tauƙir ya matso kusa da ita sosai yana karɓar waya daga hannunta ya aje ta akan coffee table sannan ya kamo hannunta yana kwantar da ita akan kirjinsa wai abin kuka baya miki kaɗan ne idan kina irin wannan kukan ai amma sai ta zane ni yanzu ma kake ji kala faɗan da taimin kafin na zo gurinki ni ban sani ba ma ko kan wasif na auro diya ta limshe idanunta jin hannunsa akan gadon bayanta ji take kaman ana dasa mata fifike don ta tashi sama kaman an ɗebe duka wata damuwa da take damuwarta duk tarin bakin ciki da alhinin da take ciki ta neme shi ta rasa hannayenta dunkule akan kirjinsa ta kama gaba rigarsa gam saboda wani jire-jire da take ji. Please Puki, ki daina wannan kuka. Ji nake zuciya tana zugi Allah. Sai ta shiru tana jin zuciya. Dago da ita yana share mata kwalla. Kin ci abinci? Ta gyada masa kai. Sallah fa. Nan ma kai ta gyada. Kuke ki tashi ki kwanta sai da safe. Yana faɗa ya miƙar da ita. Yana riƙe da hannunta har zuwa jikin gado. Shi da kansa ya kwantar da ita sannan ya lullube ta. Ya ɗan sunkuya setin fuskarta. yana kallon idanuwanta da ke zubar da ruwa har a lokacin sai da safe kuki ya sambaci goshinta diya ta limshe idanta da sauri gabanta na faduwa ya miƙe sannan ya shiga ban ɗaki tana nan kwance ta kasa bacci har ya fito daga ban ɗakin sanye yake da sweat trouser da t-shirt tana kallon sai ya zauna akan sofa yana amsa waya ya dan jima yana wayar inda ta fahimci da wannan asad din ne na ranar bayan ya kammala waya ya shiga aiki a system ɗinsa tana kallon sa har bacci ya sace ta bata sani ba taukir ya jima yana karasa wani aiki da bai samu ya kammala ba kafin ya rufe system ɗin ya nufo sabon su. ya zauna a ɗaya ɓangaren yana cire slice sandals ɗin kafarsa bai kai ga gama cirewa ba sako ya shigo wayarsa ya duba yana kwanciya akan gadon sai kuma ya miƙe zaune ganin abin da yake rubuce a sakon. akwai duhu a cikin aga mansion da haka ka kula mamaki ya kama shi me hakan yake nufi to waye turo sakon tukunna reply yayi da waye kai